ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين ya ku mushrikai idan kun nemi Allah ya abkar da azaba da tsananinsa a kan azzalumai masu ƙetare iyaka, to ku sani, Allah ya abkar muku da abin da kuka nema, ya saukar muku da abin da yake azaba ne a kanku, kuma izina ga masu tsoron Allah. Don haka, idan kuka kame daga neman hakan nan gaba, to shi ya fi alheri a gare ku, kuma ta yiwu ya jinkirta muku, ba zai gaggauta kama ku ba. idan kuwa kuka koma da neman azaba da yaƙar muminai to za mu dawo da kawo muku azaba da taimakon muminai jama'ar ku da mataimakanku ba za su amfana muku komai ba ko da ko suna da yawa da tanadi da kuma ƙarancin muminai Allah yana tare da muminai da taimako da ƙarfafawa duk kuwa wanda Allah yake tare da shi to babu mai rinjayarsa